أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كاوم يوشاد يرجع وتر رمضان وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دريه لدى أربعين دأكو وما يوشا شدا قوتهم هدو ميلادية دبو بيد أشرين دبيو وأن مسلاتي مسجد سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ومن شيء قبل كرات اللتاف من أسرار الصلاة wallafar babban malami al'allamatu shamsuddin ibn qayyim al-jawziyyati alayhi rahmatullahi ta'ala mun je yadda malai ta mana shimfiɗa akan alaƙar bawa da ubangijinsa a lokacin sallah da misalan da ya buga mana akan mutumin da yake tsara ibadun sallah da kuma yin amfani da gaɓoɓinsa wajen bauta ma Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah yake so da kuma misalin mutumin da ke saba ma Allah da waɗannan gaɓoɓin nasa da kuma misalin mutumin da shi gashi nan dai ne baya amfani da gaɓoɓin nasa wajen biyayya ga Allah sannan kuma ba za ka ce kai tsaye yana saƙo ba kawai shi gashi nan dai wani mughaffali yana zaune bai da abin yi sagidi to duk ya mana bayani sannan kuma ya buga mana misalin mutumin da in ya zo sallah baya natsuwa baya mai da hankalinsa akan sallar da kuma mutumin da ke nutsuwa ya mai da hankalinsa ga sallar ya ji cewa gaba yake ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala yana jin tsoron a ce zai yi wanda zai nuna da yi ladabi ga Allah maɗaukakin sarki ba sannan ya zai mana bayani akan irin yanayin da bawa yake shiga a tsakanin wata sallah da wata an yi sallar asubahi zuwa sallar zahar ya mutum yake tsinta kansa ya canza ya je ya gana da Allah an wanke shi an fesa masa turare sai kuma ya je ya sake shiga cikin kwatami kwatami to saboda Allah bai son bawansa ya zauna a cikin wannan kwatamin sai ya ce to duk lokaci bayan lokaci a rana sau biyar ya zo domin a wanke shi a tsaftace shi a fesa masa turare wannan shine yin sallah in uwa to Allah shi taimake mu akan tsaye da wannan ibada mai tsada wadda Allah ce wa inna hala kabiratun inna alil khashi'i lalle sallah babba ce mai girma ce ita amma ba ga kowa ba sai ga waɗanda suke masu kankantar da kai ga Allah to Allahumma ja'alna min al khashi'i asrarul wudu'i to malam zai fara batu akan asalin littafin fito mana da amfanin nika hmm? da surrorin da suke cikin alwala ya fara da alwala ai alwala mataki ne ita zuwa ga me zuwa ga sallah fadil wudu'i ya tatahharu min al-awsakh da alwala bawa yake tsarkakuwa min al-awsakh daga datti ba da ɗaya ba da tuna da jami da Hausa hmm? <laughs> datti dauɗa duk ba suna da jami da hausa to da ti yawa da dauɗa mai yawa idan mutum ya alwala wa yi ƙudimu ala rabbihi mutatsahiran sai kai tsaye ya tafi wajen ubangijinsa mutatsahiran yana mai tsarki ya tafi zuwa ga ubangijinsa mutatsahiran yana da tsarki ya tsarkake kansa والوضوء zahirun ظاهر وباطن ita alwala da kake ganinta tana da amfanin da take yi ma mutum na zahiri sannan tana da amfanin da take ma mutum na batsini batsini abin da yake a ɓoye a cikin zuciyar mutum zahiri abin da za a gani a bayyana a tare da shi to alwala tana da waɗannan fa'idojin guda biyu akwai fa'ida ta farko ana ganin ta a fili akwai fa'ida ta biyu ita kuma tana cikin zuciyar mutum ne wannan alaƙar ta ce da ubangijinsa alwala na da waɗannan ɓangarorin guda biyu Fa fazahiruhu taharatul badni wa a'dha'il ibadati zahirin alwala idan mutum ya ɗibo ruwa ya wanke hannuwansa sau uku ya kunkura baki ya shaƙa ruwa ya tace sau uku hmm? ya wanke fuskarsa sau uku ya wanke hannuwansa su uku zuwa sandalmin hannunsa ga baki ɗaya wanke su uku uku ya shafi kai ya kwakuli kunne ya wanke ƙafafuwansa su uku to kaga a zahiri ko da take jikinsa dattin da ke jikinsa za ka ga yana zuba kuma wata hikima ta Allah ta'ala sai aka ce a yi so uku shine aksar mafi yawanci kenan a yi so uku to duk abin da ka wanke shi sau uku to me kake tsammani zai zama kaga duk daudar da take tare da wannan abin ana sa rai da izinin Allah za ta tafi to wannan zahirin alwala kenan abinda alwala take ma mutum a fili kenan ta wanke masa ta daudar jikinsa da kuma daudar gaɓoɓin ibadarsa ta wanke shi tes kaga wannan zahiri kenan sannan wa batinuhu wa sirruhu sannan alwala tana da wani abu na ɓoye na sirri taharatul qalbi tsarkakar zuciya min ausahi zunubi wal ma'asi daga daudata az-zunub zunubai wal ma'asi da kuma sabu idan mutum yi alwala to yadda yake zubar da wannan dattin na fili a tare da shi to haka kuma yake zubar da ƙazantar da take cikin zuciya shi zai je gaban Allah maɗaukakin sarki zai gana da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wanke kanshi tsaf a fili bayan Allah suna ganin shi a tsaftace sannan zai je wajen Allah maɗaukakin sarki wanda shi ne alimun bi za sudur masanin abin da ke cikin ƙiraza cikin zukata shi kuma yana kallon zuciyarsa a matsayin tsaftatacciya yana cewa ba kowa a zuciyata ya Allah ke kai yanzu kai ne babba kai ne nake ganin girmanka kowa bayan kai a ƙasan ka yake kamar haka bawa yake cewa wa adranihi da kuma dattijai da yake zama a cikin zuciya zuciya da kake ganin ta tana yin rai kallabar rana ala qulubihim ma kanu yaqsibun sannan zukata suna samun asabu bal tsaba Allahu alaiha bi kufrihim sannan tana samun khatu khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa suna samun khatu duk waɗannan zuka cututtuka ne da suke zuwa su zaman mazuciyar ɗan adam dauɗa cardiologist ba zai iya wanke su ba masanin zuciya likita da aka kwarar da shi ya kware a abin da ya shafi cardiology ya zama kwararre a abin da ya shafi zuciya ba aikin shi ba ne wannan wannan aikin annabawa ne idan babu annaba magadan annaba malamai ba abin da zai wanke ma mutum wannan in ba addini ba wallahi to kaga wannan kenan wa adranihi bit tawbati da tuba hana tuba wani haza ya ƙaranu ta'ala baina au ya ƙarinu ta'ala wa tsaharaki fi ƙaunihi ta'ala shi ya sa Allah ta'ala yake haɗa tsakanin ƙarki da tuba a cikin faɗinsa yake cewa inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatsahirin haɗa suke lallai Allah yana son bayinsa a tawwabin masu tuba ne tuba ai Allah madaukakin sarki ya ce mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko inna lillahi mu na Allah mu na Allah wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi muke komawa to asalin bawa daga Allah yake sai da Allah ya halicce ka inni khaliqun basharan min tinin فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدي ألا يتيزي حال شئان أدب دقى ترقايا دقى ينبو سننبا ينبا ونفخت فيه من روحي ألا زي هو ما سري دقى قريشي دقى قريشي إنا لله مون الله to amma shaidan baya barin mu mu zauna a matsayin na Allah to idan shaidan ya ja mu wata rana ya tafi da mu can to sai kuma Allah ya kwato mu to kwato wannan da yake yi ita ce ake ce ma tuba ma'ana at-taubatu fil lughati ar-ruju' taba ay raja'a hmm? da mutum ya rabu da Allah to yanzu ya dawo ar-ruju' wal 'auda hiya at-tauba arrujo wal kuma Taura, ka dawo bayan da ka rabu da Allah to shine tuba sabo da zunubai suna sa bawa ya kasance yayi nisa da Allah madaukakin sarki to idan ya yi watsi da wannan sabon ya komo ga Allah madaukakin sarki to shine sai a ce taba sai a ce yayi tuba kenan shi yasa tuba ba abu ɗaya bane tuba ba abu ɗaya ba ne alal aƙalli tuba na buƙatar abu na farko ne abin da suke cin al'unsurul ma'arifi al'unsurul ma'arifi mutum ya gane ma yana saɓa wallahi wani bai ma san yana saɓo ba to gane mutum yana saɓo shine matakin farko na tuba al'unsur al-ma'arifi gane saɓo nake yi wannan abin da nake kai aikatawa saɓo ne Allah bai yadda da shi ba in na ci gaba da yi Allah zai yi hushi da ni duk wanda Allah ya yi hushi da shi wa man yahlul alaihi ghadabi faqad hawa haka Allah ya ce duk wanda hushina ya sauka a gare shi faqad hawa to wannan ya rufta ya rufta cikin jahannama to mutum ya gane yana sabo shine suke ce mishi al-unsurul ma'rifi sai na biyu shine al-unsurul wijdani al-unsurul wijdani shine mutum ya shiga damuwa ya shiga damuwa ya gane sabo yake sai ya ji ya kasa kuni ya tabbatar da cewa idan ya ci gaba da saban nan halaka biyu. sannan ya kasa samun kwanciyar hankali sakamakon saban da yake yi wannan al'ujida ne kenan Bayan Allah waɗanda suke saba ma Allah Allah ya nufe su da barinsa halin da suke shiga kenan to sai na ƙarshe al'unsur amali to daga nan sai aiki shine sai ka kai istighfar da baki istighfar ya aiki ne kaga shine suna istighfar na cikin matakan ƙarshe-ƙarshe na tuba mutum ya istighfari da baki ya rika istighfari yana Allah ka gafarta mu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah ka gafarta mu Allah ka goge zunubi na Eh? shi ne abinda kake cewa fa kake istighfarin sannan istighfarin nan ya zama na zuci ne daga zuci kake yana fitowa daga baki ya fito ya hau harshenka ba kawai a baki ba irin yadda adawu ya rahmatullahi alaihi alaiha take cewa istighfarukum hadha yahtaju ila ta tace irin wannan istighfarin da kuke to yana bukatar shi ma sai kuma istighfari laifi ne kai istighfari kuma kai laifi to kaga wannan kenan to sannan bayan istighfari sannan al-iqla' mutum ya yanke alaka da saba kabari shine mai al-imam al-akhdari yake fadi a cikin muktasar ɗinsa wato muktasar al-akhdari littafin ahlai yake cewa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha mutum ya bar sabo anan take idan yana cakuɗe ɗaniya da saɓan nan take ya ce ya bai kuma ba da baki ba ya bari ɗin a aikace shi ne a bil abdar in kana mutalabbisan biha yana tare da saɓan to ya rabu da shi wannan dai yana cin al'unsu al'amali yana cin ɓangaren aiki na tuba sannan bayan nan mutum ya zo ya yi ne mufarar ƙasa ta yi ba kamar su duk wanda yake tare da kai kake saba ma Allah tare da shi sai kai baran baran da shi ke kurra wannan shine abin da yake ba masu sabo wahala rabuwa da aboki wanda ba zai taimake ka ba akan ka ba Allah sai zai taimake ka wajen saban Allah yana cikin abubuwan da ke ba mutane wahala rabuwa da abokin sabo shine shine mufariqatu sayyi'il khillal ka rabu da wanda yake taimakon ka saba ma Allah kai baran baran da shi ba zai tuba ba shi ma ku rabu ba tare kuka zo duniya ba ko tare kuka zo duniya za ku iya rabuwa balle ba tare kuka zo ba kaga mufaraqatu sayyi'il khillal amma mutum ya ce ya tuba kuma yana istighfar amma kuma yana tare da waɗanda suke saba wallahi ba zai bari ba kun ji na rantse muku da Allah ba ku bi na bashin rantsuwa ba zai iya bari ba saboda suna tare sai sun ziga shi sannan hajiru a makin al'isiya wajen da ake zaben sai mutum ya daina zuwa amma ga wajen da ake saba ma Allah ka ce ka tuba amma kuma kullum sai ka bi wajen kana dan kalla kana dan kalla da gefen idanka to kana na wata rana zaka ka juya kana na wata rana kawai zaka ji an za ka ka shige wajen shikenan kaga sai kai hajru أماكن العصيان sannan sai niyyatu tarki al'audi bil jana ka ji a ranka cewa ba za ka sake koma mazunubi ba ka dau niyya niyya ta gaske cewa ya Allah na dau alƙawari ba zan sake koma ma wannan saban ba to kaga kaga tuba kenan wannan na da alaka da tsarkin alwala sannan wa yuhibbul mutatahhirin sannan Allah yana son masu tsarkaka kaji Allah ya hada tuba da tsarkaka saboda alakar su mutumin da ya tuba ai shi yasa annabi sama yace at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu ka gani hadisi ne ingantacce at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu mutumin da ya tuba ya bar sabo to zai dawo kaman mutumin da bai da zunubi sannan kuma aikin hajji da mutum yake zuwa ya je manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man hajja walam yarfu walam yafsuq walam yarfus ada ka yawmi waladatu ummuhu ai la zambala mutumin da ya je aikin hajji bai yi kwankwasa ba bai yi wauta ba bai yi fasikanci ba to zai da kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi pes jinjiri na da laifi me yasa haushi yake ce jinjiri dan mala'ikan Allah ka taba tunani game da wannan bahaushe jinjiri yana ce masa wannan dan mala'ikan Allah me kenan yadda mala'ika bai da zunubi shi ma bai da zunubi mala'ika na da zunubi bai da zunubi to shi yasa wannan jinjirin shi ma bai da zunubi to kaga Allah yana son masu tuba yana son masu tsarkaka sannan wa shar'an nabi sallallahu alaihi wasallam lil mutatahhiri sannan annabi sama ya shar'anta ma mutumin da ya tsarkaka wajen alwala ka gama alwala an ya kula ba'da faraghi min alwudu'i mutum ya fada bayan ya gama alwala an ya tashahhada ya kalmar shahada la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadar rasulullah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah in ka faɗi wannan to za a buɗe maka ƙofofin aljanna guda takwas sai ka zaɓi wanda kake son ka shiga ta ciki ka gama alwala ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to za a buɗe mutum ƙofofin aljanna guda takwas a ce ya shiga duk ta wanda yake so to sannan kuma me summa ya kula daga nan kuma sai ka ce Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin ya Allah ka sanya ni cikin bayinka masu tuba masu komawa gare ka bayan sun yi sabo min al mutatahhirin ka sanya ni a cikin bayinka waɗanda suke tsafaka kaga alaka tsakanin tuba da tsarki ko akwai alaka tsakanin su ka gama alwala tsarki kai sannan kuma kana roƙon Allah madaukakin sarki ya sa ka cikin bayinsa waɗanda suke tuba saboda tun ba tsantaka ne ka ji alaƙarsu fa kammala da hu maratibar abudiyyaci wa tsaharaci ba tsinan wa zahira in kai wannan kai alwala kuma kai addu’a to Allah ya cika maka matakan bauta a wajensa wa tsaharaci da kuma matakan tsarki ba tsinan a bayyane da ɓoye Allah ya cika maka ta yaya ta fuskoci uku فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك إذا كتش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قاد أركك دق شركة شركة كلادي شرك الإبادة لشرك الاتباع قاد أركك دق شركة بك هذا ألا دون أو تكن بوتابا سنن قاد أركك وجن بيئيا عن النبي صلى الله عليه وسلم بك هذا منزل ألا سمد ون أبيئيا بدون منزل سوى بقى هذا أشد ون أبيئيا shi yasa ana ma'anin sama shirka kamar yadda ake ma shirka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi shirka shine ka ji a ranka cewa wani zai baka shari'a kamar yadda manzon Allah sama yake baka wannan shirka ne shi kadai Allah ya ba wannan ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in dai manzon Allah sama kuka bi to ku rufe idan ku tahtadu shari'a za ku samu amma duk wanda ka bi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to ko dai ya hada ka da manzon Allah sallama ko kuma ka kama kafar wala wala kafar shi walan ya tsinke ya baka da ƙafar banza na farko dai mushe ne kafa a hannunka mushe ne don ba za ka ce ka je a soya ma ba bayan kashi aka yi ba sannan ma wai wala ya halasta ma asali a ci shi tsuntsun walan ma ko an yanka shi ya halasta a ci ban ce ba ko ya halasta ko bai halasta ba ban ce ba kaga wannan ke sannan na uku wannan kafar ko da ma ya halasta me ka je ka soya kashin banza ya kafa ce haka ya siririya shi tsuntsun wala yake da shi to ka kama kafar wala duk wanda ka bi ma manzan Allah to salama ba amma idan ka bi manzon Allah sallama to Allah ya baka tabbas ɗari bisa ɗari in akwai abin da ya dora akan ɗari ma ka ƙara cewa ta hatadu za ku shirya kaga na farko ke nan wa bi taubati sannan ka ce Allahumma ja'alni min at-tawwabin yanzu ka tsarkaka ka cika bauta ka tsarkaka min az-zunubi daga zinubai ka zama baka da zunubi saboda ka tuba kaga ka tsarkaka na uku wa bil ma'i yatatahharu min al awsakh al zahirati sannan ruwa kuma zai tsaftace ka daga dauda wacce take bayyananniya kage duk abin da ake bukata ciki lafiya baka lafiya dan adam a mu'amalarsa yana son ya ga tsafta a fili ko sannan bayan ya ga tsafta a fili yana bukatar kuma ya ga tsaftar mu'amala idan ka ga mutum fes to yana birge ka kai tashe shi ko ya tafi gida koyi ko in ka ga mutum fes in ka ga mutum za ka ga ya birge ka to amma ba zai gama birge ka ba sai idan ka yi mu'amala da shi kana yin mu'amala da shi ta same shi yadda yake faran mai kyakkyawa kama to kuma sai ka samu halin shi ma kyakkyawa ne to shi kenan ya cika amma idan ka same shi a fili mai kyakkyawa kama a shi can dan maciji ne to shi kenan shi yasa ai suka ce idan za ka yi aure aka ce iyakun wa addinai. ka shedinka da ka je ka auri fulawa bola ka hango ta a bola ta tsira ga ta nan a sama pes amma tushen bai da kyau kaga an sama matsala to waɗannan ukun kaga duka a alwala ake baka ka tuba ka yi kalmar shahada sannan kuma gari kayi amfani da ruwa wajen tsabtata jikinka kai ƙari ita alwala idan ana zafi wani sanyi kike ji idan ka yi ta wallahi sai ke wanka wankan da ba na tsarki ba wankan jin daɗi daɗin da kake ji a cikin shi bai daɗin da kake ji in alwala ka je ka yi ban sani ba ko kuna jin haka sai ka ji gaɓoɓin da ka wanke suna maka wani sanyi mai daɗi wannan alwalar ba ita aka sa ka ba ko bacci za ka yi aka ce ka je ka yi ta kuma aka ce malamanmu suka ce ba ta karyewa amma dai ba a sallah da ita ne ba ta karyewa da mutum zai kwanta bacci karfe goma ko karfe tara na dare kafin ya kwanta su yi alwala can zuwa sha biyun dare sai ya tashi sai ya shiga bayi ya kama ruwa to ba sai ya sake wata alwalar bai koma wannan alwalar tana nan amma zai ba zai sallah da ita ba shi ma ai ya san ta karye karyewar sallah amma karyewa ta karyewa ta ta abin nan karyewa ta bauta to tana nan tana nan bata karye ba kuma manzon da sama ya faɗi wannan fa'idar alwalar cewa idan ka yi ta to ba zai gushe ba kana da mai tsaro daga Allah maɗaukacin sarki hatta tusbiha haka asuba ta zo maka haka tashi daga asuba to kaga tasirin alwala kenan fashara alahu akmala maratibi taharati sai Allah ya shar'anta ma bawansa akmala maratibi taharati mafi cikar matakan tsarkaka ƙamlar dukuli alallahi azawajalla kafin mutum ya shiga wajen Allah maɗaukacin sarki kafin ka ji wajen Allah maɗaukacin sarki sai da aka wanke ta daga shirka shirka kala biyu ka Allah shi kaɗe za ka bauta wa ka yadda manzo Allah sama shi kaɗai zaka bi sannan na biyu aka shar'anta maka ka tsarkaka a zuciyarka daga zunubai ka yi waccan addu'a Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al sannan kuma na uku ka tsarkaka ka tsabtata a fili sannan kuma manzon Allah maɗaukacin sarki ya ƙara bayan nan zaka tafi masallacin kuma aka ce khudu zinatakum ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin wallahi babu inda ya kamata idan za ka zo ka ci kwalliya fiye da masallaci amma abin da zai baka mamaki da al'ummarmu ba inda suke zuwa su makazanta sai su za su zo gaban Allah za ka ga mutum fa ya shiga gidan shi yanzu nan fa ya dawo da tauri da manyan kaya Allahu akbar Allahu akbar za a kira sallah kawai sai fito da singileti ko ya fito da 'yar shara ko ya fito da malin-malin kawai ana ganin timbin shi ta dama ana gani ta hagu ko ba leƙawa aka yi ba ko mutum ya zo masallaci ka ji kana jin ƙarni ko kana jin ƙaji ya kamata ko da turaren naira ɗari ka siya kawai na fesa na sawa ne in za ka zo masallaci ka gana da ubangijinka inda in za ka tafi neman aure ba haka kake zuwa ba in kirkinka ya ce yana neman ka ba haka kake zuwa ba in za ka tafi wajen wani babban mutum ba haka kake zuwa ba da masu sana'ar hannu wallahi ku riƙa girmama Allah Allah zai muku albarka mutum yana kanikanci ku yi haƙuri na faɗe su ko mutum yana sai da nama ya kamata a wajen sana'a ka zama kana da kayan ibada alal aƙalli ka seta kai bawan Allah ne Allah bai halice ka dan ka zo kai wannan titi san ba ya halice ka ne dan ka bauta masa sallah na tsoron minti goma sha biyar ka tsaye da aikinka ka je ka kintsa ka ɗauki wannan kayan na mutunci za ka je gaban Allah ka ta sai ka zo masallaci wannan shine ka girmama Allah kuma umarni Allah ya bada ya ce ta ko shekul Islam miya rahmatullahi alaihi ce nan ba tsarki kai ake nema ba azina ado ado shi yasa manzo sallallahu yana da kayan fitowa sallah manzo Allah sama ba yi da kaya tufafi da yawa amma yana da kayan fitowa ya talla duk kayan da kake tsammanin su ne na ganin sarkin to su ya kamata ka sa in za zo masallaci wannan shi zai gina me yasa wasu malamai suke ganin suke suke zafafawa akan hula akwai malaman da suke ganin in za yi alwala sai ka in zaka yi sallah sai ka sa hula kuma suka ce manzo Allah sama ba a taba ruwaitowa Ya sallah ba ba hula ba ba wani abu a kansa ko hula ko rawayi saboda yanzu ana son halaye fadojinmu na masu sarakunanmu masu daraja ba a yadda ka shiga ba a yadda ka shiga ba tare da kasa hula ba sai dai ku shiga turawa kai in kai shiga turawa kai stokin kai amara to wannan shi ke na an san kai can kake to amma in nan kake to fa sai kai shiga kamala ka sa doguwar riga da wando kano state kaftani kuma sai ka zo ba hula ba za su baka ka shiga ba haka ne ko ba haka bane yan uwa to sai fadar Allah za ka shigo sai kai kai shigar da kaga dama kaga wannan mu girmama Allah to kaga ana an an saka ka kai wannan walwukufi bai na yadaihi kuma sannan kafin ka je ka tsaya a gaban Allah maɗaukacin sarki falamma kusira a lokacin da aka tsarkake bawa zahiran wa batinan a bayyanansa da ɓoyensa. to ne uzina lahu biddukuli alaihi bil qiyami bayna yadayhi to daga nan sai a ba bawa izini sai a ce ya shigo ya shigo sannan ya tsayu a gaban Allah maɗaukacin sarki wa bidhalika yakhlusu min al ibaqi ta haka ne zai zama ba za a siffanta shi a matsayin al'abdul abiq ba al'abdul shi shine bawan da ya guje ma ubangijinsa amma baka zo masallaci da tsafta ba to har yanzu sunanka al'abdul abiq kuma wani abu mala'iku ba su son wari yan uwa manzon sama ya faɗi mala'iku ba sa son wari innal mala'ikata tata'azza ta'azza mimma yata'azza min hubanul bashar mala'iku suna cutuwa da abin da 'ya'yan adamu suke cutuwa da shi shi yasa manzo sama ce duk mutumin da ya ci albasa ko ya ci tafarnuwa to ya zauna a gida kai ya zo masallaci kaga albasa fa da tafarnuwa yanzu tafarnuwa da albasa wani dadin su yake ji ko ba haka bane to amma wani kuma baya son jin kajin su da karnin da suke da shi sai aka ce takka zo masallaci don karka cutar da bayan Allah 'yan adam sannan kuma za ka cutar da mala'iku domin su ma mala'iku suna cutuwa da abin da 'ya'yan adamu suke cutuwa da su za ka ce ka zauna a gida kai sallar ka ja ma kanka lada 27 din nan da za a bada kai sai a baka lada daya sakamakon ka ci tafarnuwa ko ka ci albasa malamai suka ce manzon sama ya faɗi albasa da tafarnuwa abinda suke da shi ne wanda ba a san jin warinsa a lokacin kenan to amma mu yanzu ababen wari guda nawa ne wani taba zai sha wani ta huda shi ma taba taba ta huda shi ya yi zufa kawai zai shigo masallaci ya zo masallaci kawai zai ka ji masallaci ya ɗauka mala masallaci na ƙagi yana wari ka cutar da 'ya'yan adamu ka cutar da mala'ikun Allah gara 'ya'yan adamu za ka iya tashi ka ce don Allah ya fiye min to mala'iku fa ina za ka gan ka roƙi gafarar su a ina to ka ga tsaf babbar abaci za ka ci gaban Allah maɗaukacin sarki masallaci na المسجد من تمام عبودية الصلاة ka مسلاتينا تكين تكر بوتا تا تلا كتاتاكي كجي مسلاتي a قلوني kenan ake أكي kayi الولا daga gida abinda zai baka mamaki wani mutum ya taho daga gidan shi ya zo masallaci yana ɗaukar buta har suna rigima da yara kai ba ta waje ba a kanku ba kai kuma da ta waje ba a kanka baka san muhimmancin ta ba walla ko shago kake da shi ka tanaji butarka a shagon a shagonka a kasuwa kana da butarka da za ka rika zuba ruwa ka yi alwalaka daga shagonka ka tafi masallaci ofis ɗinka ka zama kana da butarka da za ka yi alwala sannan ka tafi masallaci kakka rika bari sai ka je masallaci kana ka ce kana rigima da 'yan yara suna ɗaukar buta kai ma kana ɗauka wannan ruwa da ake tanada da kayan alwala ‘yan uwa asali a musulunci ana tanada ne don matafiya da baƙi da wucewa ta kama su su tsaya su sallah amma ba ana yi bane da yan unguwa kowa a gidan shi ya tanadi abin ibada abin sallah kuma ya koya ma 'ya'yan shi cewa su yi alwala daga daga gida kafin su zo masallaci wa bi maji'ihi ila darihi tahowar da bawa zai zuwa ga gidan Allah wa mahalli ubudiyyatihi kuma wajen da ake bauta ma Allah ya siru min jumlati khadamihi to zai zama cikin masu ma Allah hidima kai ka zama cikin masu Allah masu ma Allah hidima ai shi kenan mutum ya ya haye shine har ake cewa an haye ولهذا كان المجيء إلى masjidi. shi yasa huwa masallaci ta kasance min tamami ubudiyyati salati wajiba yana ɗaya daga cikin cikar bauta ta sallah a matsayin tilas inda ƙaunin a wajen wasu malamai wal mustahabbati inda akari wasu kuma suka ce tahowar da kake yi mustahabbiya ce me ake nufi da haka kauli rajihi magana farko saboda ƙa'ida da suke da ita suna cewa alwasailu laha ahkamul maqasid wal ghayat lokacin da za ka fara yin wani aiki to tun daga lokacin za a fara maka hukunci cewa ka yi aikin mun gane mutumin da zai taho masallaci to yana da hukuncin a fara ba shi lada tun daga kofi tun daga gidan shi sannan lokacin da aka gama sallah zai koma gida kuma za a ci gaba da ba shi lada hakki ya koma gidansa don Allah wani gata ne ba a mana ba haka da mutum wani iyazu billah zai tafi gidan saɓo to tun daga gidan shi har ya kai inda zai saban zunubi ake rubuta masa haka idan ya je yiwu saban ya dawo yana koma gidansa kuma za a ci gaba da zuba rubuta mashi zunubi wannan shine abin da malamai suka fai to kaga ashe tafiya masallaci na da hukuncin sallah kuma abin da zai birge ka za ka taho masallacin nan sai aka ce ba ta huwa aka yi aka ce kai ta waka ba ko baka san inda za ka ba tun daga nan kake addu'an Allah ya baka haske daga fitowa gida ka kayi addu'a fita gida to kuma zaka ci gaba da addu'ar tahuwa masallaci Allahumma ij'al fi qalbi nuran ya Allah ka sanya haske a zuciyata wa fi lisani nuran ya Allah ka sanya haske a harshe na wa fi sam'i nuran ya Allah ka sanya haske a kunnuwa a ajina wa fi basari nuran ya Allah ka sanya haske a idona wa an yamini nuran a gabana ka sa haske wa min khalfi nuran sannan ya Allah ka sanya eh, wa an yamini nuran ta dama ta ka sa haske wa an shimali nuran ta hagu na ka sa haske wa min amani nuran a gabana ka sa haske wa min khalfi nuran ta baya na ka sa haske Allahumma ja'alni nuran ya Allah ka sanya ni haske ne gabaki da waj'alni nuran sannan ka sanya ni haske Allahumma azim li nuran ya Allah ka girmama mini haske wa a'zim li nuran sannan ya Allah ka sanya haske ya zama a sama na ya zama babba waj'al fi mukhi nuran ya Allah a bargona ma ka sa haske wa fi bashari nuran a fata ta ka sa haske ina ne baka da haske ko ina ka roƙi haske za ka je masallaci wannan addu'a za ka yi ta yi ke sannan za ka shiga masallaci kuma har yanzu aka sa ka kai ne ka yi addu'a domin a nuna maka wani waje na daban za ka shiga za ka shiga ɗakin Allah maɗaukacin sarki to sai ka yi addu'ar shiga sannan aka ce kuma in za ka shiga ba da ƙafar da ka ga dama shiga ba wallahi da yawan mu da za ka tambayi mutum ka ce wai da wace kafa ka shigo sai ce wallahi shi bai sani ba da dama ka shigo ko da hagu in ma akwai kafa ta uku masu kafa uku sai ce maka bai san ma shi da wace kafa ya shigo ba saboda ga fala Allah ne mu wal abdu fi hali ghaflatihi bawa a lokacin da ya gafala ya rafkana kal'abdi kal'abiqi min rabbih to kaman ya guje ma ubangijin sa ne in ka gafala kamanta da Allah ka daina tuna Allah to daidai kake da bawan da ya gudu daga wajen mai gidan shi yana cin waɗanda ba za su shiga aljanna ba al'abdul abiq bawa yana zaune da uban da mai gidansa a lokacin da ake da bayi sai ya tsere to wannan yana cin waɗanda ba za su shiga aljannar Allah ba qad attana jawarihahu ai wannan ya tozarta yi watsi da gaɓoɓinsa da yadda ya kamata su bauta ma Allah wa qalbahu da kuma zuciyarsa anil khidmati lati khuliqa laha a game da hidimar da aka halice shi dan ita an halice shi dan bauta sai ya sakaci da wannan ya kyale to daidai yake da al-abdul kaman bawan da ya guje ma ubangijin sani fa idza jaa ilayhi faqad raja'a ila min min ibaqihi idan mutum ya dawo wajen Allah madaukakin sarki ya zo masallaci to kaman ya dawo daga guje wanda ya ne ya ce ya Allah gani na da na tuba sallah tsakanin sallah an ce mana na haifar da gafala ko to an gama sallah ka je ka shiga wata sabga ka manta da Allah to yanzu kuma sai gashi ka sake dawowa kafin ka je sai da ka wanke gaɓoɓinka ka wanke zuciyarka hmm? daga dauɗar shirka daga dauɗar zanubai sai ka dawo wajen Allah kare kamar yanzu mutum ya dawo ke ne na cewa ya Allah na tuba ya Allah ka karɓe ni abinda na yi ɗazu ɗin nan ya Allah ka yafe mini Fa'iza za wa ƙasa zai na yadda yi mawkifar rubudi ya ci wata zalluli wa linki idan bawa ya zo ya tsaya a gaban Allah mawkifar rubudi ya ci a matsaya ta bauta zalluli da kaskantar da kai walinki sari da karyewar zuciya faqadista da a aqsa sayyidihi alayhi to yanzu ya ya nemi tausayawar ubangijin a gare shi shugabansa, jagoransa Allah ka zo ka tsaya kai saranda kamar yadda sojoji suke yi وإقباله عليه بعد وإقباله عليه بعد الإعراض عنه سنن كما ينزو كازو كاتي يا الله جاننا فسكنشي كباين دانا جويا ما بايا أبن دكتي كينا أكانوا وتسلى دا وتسلى أنقم سلغ أسباهي أن تولوك سيمي أوه yanzu ka ga yadda ake azumin nan wallahi wani jira yake yanzu a tashi nan mafi yanci wani ma na yana baccin kai ba mu tsammanin waɗanda suka zo karatu nan haka za su yi wannan to bacci zai ta yi ha'a zahar wani ba ma zai zo a zahar ɗin ba ai ba za ka sha mamaki ba sai an shiga goman ƙarshe ka ga mutum ya zo ya ce an yi sallar dare da shi ya je yana ba da labari ka je yana ce wallahi ai tun da aka gama sallar nan ne sahur ma ban samu damar yi ba wallahi ban tashi ba sai uku wai ukun rana kiyamun shaitan kai wannan ai ai na kiyamun ne wani kiyamun shaitan kai ka tozar tafarilla saboda nafila a abinda ake so shine ka ba farilla haƙƙinta ka ba nafila haƙƙinta amma idan ka ga nafila za ta cin maka farilla to ka riƙe farilla Allah ba zai tambaye ka na fila ba idan ka tsara farilla tabbas amma Allah zai azabtar da kai idan ka tozarta farillarsa ka riƙe na fila mutum kana bin shi bashi sai kai sai ya zo sai ji an maka haihuwa sai ce gudunmuwa a a fara biya na bashi na in ka biya ni bashi na to shi ke nan shi ne abin da ake bukata to kaga wannan duk abubuwan ban mamaki ne daga cikin yadda muke fahimtar addini a gigi a gurgunci a gungunci muke fahimtar addini yan uwa da yawa ababen da muke yi muna fifita na filfili a kan farillai a'a a fara aiwatar da farillai su ne ababen da Allah yake buƙatar a yi su idan ka samu sarari to kuma sai ka ƙara na fila wannan ƙarin samun matsayi ne a wajen Allah maɗaukakin sarki amma ana samun babban matsayi ne a wajen Allah wajen tsayi da farillansa da aiwatar da su da aikata su yadda Allah yake son a yi to daga nan kuma idan mutum ya samu dama sai zo sai dora da nafilfili Allah ba mu ikon yin duka to kun ga wannan wannan kenan so daga tsayuwa a gaban Allah kana cewa ya Allah da na gudu ga ni na dawo ya Allah da na rabu da kai to yanzu na tabbatar da ba inda za ni in ba wajen ka ba gani na zo ya Allah can da na aikata abin da ba daidai ba saboda na daina tuna ka to yanzu ya Allah gani na tuno ka kuma na zo gaban ka shi yasa cewa aqil salata li dhikri kuma ka tsaida sallah a lokacin dan tunani al-hikmatu min istiqbal al-qibla to me yasa aka ce mu fuskanci al-qibla wani sirri ke cikin aka ce mu kalli al wa amara bi an bai alqiblata sannan Allah ya ce ma bawansa idan ya tashi zai yi sallah to ya fuskanci Ka'aba wanda Ka'aba wacce Ka'aba ita ce baitahul haram ɗakin Allah mai alfarma bi wajhihi da fuskarsa aka sa ka ka fuskanci alƙibla abu na farko da ke nuna maka fuskanta alƙibla ɗan uwa shine ne shine wahdatul abidi akwai tauhidul ma'bud akwai kuma wahdatul abidi tauhidul ma'bud wanda ake bauta mawa ya zama shi kadai ake bauta mawa Allah ba wani ba sannan sai wahdatul abidi sai sai kuma haɗewa kai ɗayantaka ta masu bauta kowa can yake fuskanta waɗanda suke rayuwa a yamma suna nan fa suna kallon gabas mu kuma da muke rayuwa a yamma mu kenan da muke rayuwa a yamma muna kallon gabas masu rayuwa a gabas ta yamma suke kallowa su kuma masu rayuwa a kudu su kuma suna kallon arewa masu rayuwa a arewa su kuma suna kallon kudu haka ake yi shine jiya nake ba da labarin wani dan uwa mai ban dariya a aikin hajji in aka zo sallah zahar sai ce kai ɗazu fa a nan nan tsaya sai ce haba mutum ba ya more ba sai ya zagaya sai ya kallo ta can kusurwa in aka zo sallar magariba kuma ya sake canza waje ya ce ka gani ce ba a nan bai na zaka samu wannan falalar ya ce gabas ba kawai muke kalla da to yanzu mutum ya zo inda abin yake ya za ba zai ji juya ba na ce da ka. zai zo yau ya kalli can gobe ya koma can ɓangaren to ga kaga abu sai inda ka zaɓa kaga mu gabas muke kalla aiko saboda muna rayuwa a yammacin duniya ne to yanzu ka je inda abin yake sai ka zaɓa inda kake son ka yi kawai ga an kai yanzu ka da Allah me ya fi birge ka a tsari fiye da ka ga an nuno mutane sun yi wannan safafan mala wallahi duk abin da mutum yake ji ya kalli wannan a talabijin fa zai kalla sai ya ji wani sanyi a zuciyar shi to shi yasa lokacin kwaronan nan hankalin ne ya ta tashi kaga wannan abu a ce tafassa hudin nan a mammatsa ranar da liman ya fara cewa istawu a saudi arabia a masallacin harami kuka aka barke da shi ni'ima ta dawo ka jingina da ɗan uwanka ku haɗa jiki da shi ku haɗa ƙafa kana jin ɗan'uwanka ne yana jin ɗan shi ne to amma da an ce a wawware to wannan wawwarewar wanda bala'i ne bata haifar ba to Allah mun gode maka Allah kaka sake jarrabar mu da irin wannan musiba to kaga kaga fuskanta alƙibla kenan wa yastaqbilu Allah azza wa jalla sannan ko mutum ya fuskanci Allah maɗaukacin sarki bi kalbihi da zuciyarsa kaga fuskanta ka'aba ba kawai shi ka fuskanci ka'abar ba a'a ka fuskanci ka ji kuma Allah da girman sa a zuciyarka mimma ka yansalikha mimma kana fihi min at-tawalli wal i'rab saboda mutun ya kubuta ya fita daga cikin abin da da yake ciki min at-tawalli na juya ma Allah baya wal i'radi da kuma kauda kai daga barin Allah madaukakin sarki yanzu ka ce to shi ya Allah na dawo wajenka na fuskance ka ɗakin ka kace in kalla to shi na fuskanci ɗakin ka shi yasa duka masallatan duniya ka'aba suke kalla kuma wani sirri na Allah sai Allah ya sanya geographically ka'aba ta kasance a tsakiyar duniya take shi yasa hatta mawaqitus salah lokutan sallah yadda ake fitar da shi masu ilmul hay'a masu masu astronomy suna mamakin yadda lokutan sallah suke zuwa a Makka a tsakiyar Ka'aba musamman lokacin sallar la'asa yana da bambanci da lokutan kusan duniya da baki daya yadda yake fita wannan ba shi nake magana kansa ba wani bayani ne mai zurfi to kaga kaga kaga kaga wani sirri ne na Allah tsakiyar duniya kenan kuma duk inda za a yi sallah can ake fuskanta can ake fuskanta a kalla ثم قام بين يديه مقام المتذلل الخاضع المستعطف لسيده عليه ثم قام دجنسيبا ويصيو بين يديه أجبن أبنجن سع مقام المتذلل أما طيب متم لك كسك أنشد كنسع الخاضع وندي كسك أسد كنسع المسكين ما المستعطف من من سا توسيه لسيده دجا شو جبنسع haka kake tsayuwa gaban Allah wa alqa bi yadayhi musalliman mustasliman sannan kuma mutum ya jefa hannuwansa musalliman yana nemi ƙauya mustasliman kuma ya yadda yayi saranda na kisar ra'aki. yana ne dukar da kansa haka khashi alqalbi zuciyarsa na cikin kaskanci mutriqat tarafi sannan ko mutum ya kasa kasa da idansa aka ce ya kallon inda zai sujada la yaltafitu qalbuhu anhu zuciyarsa ba ta karkata daga barin Allah wala tsarfata aini ko da da tsaftawa ido la yamnatan wala yatrakan baya waige ta hagu baya waige ta dama shi yasa manzo sama ce waige a sallah to sane ne shedan ke zuwa yake mabawa a sallar shi kun san sane ai na sha wannan tambayawa ake ma sane wasu sun san amsa ta waye san amsa abin da kai ma no <laughs> wa nake cewa wawa ake masani imana kawai ana tsoron kwana sallah tsoron kwana sallah kwana bi ka shiga sabon gari kawai da fararen kayanka da dubu ashirin aljihunka na dama da na hagu naka ne wannan kudin? ba naka ba ne ka kai musu ne ka zan wanda da ka kai mawa shi kenan kawai sai dai su zo su ce baba kawai su kama faɗa su biyu baba ka ga wannan ka raba ni da shi shi kenan kana kana ma ɗaya wa'azi a keke suna nan suna ma aljihun ka wa'azi wallahi wani dattijo shekarun baya ya rasu Allah ya gafarta mishi yake ban labarin yake ya dawo yake mun mala yace ayyo na ga mamaki in ce kasuwar sabon gari na tafi in je in siyo ma yara yan ƙanana irin yaran nan na ƙarshe ƙarshe kalan hanji tije ne ba sai dai ya wajen shekara tamanin da wani abu ya ya tafi da yan kuɗaɗen shi yan sauran yayan shi ƙanana na ƙasa ƙasa kalan hanji ya je ya siyo musu takalman sallah ha ba an yana shigewa yana zuwa kawai sai wani yaro ya zo ya ce mishi baba kawai sai wannan ya zo ya bangaji wannan wannan ya bi wannan ce baba ka raba ni da wannan kage kaza kaza yake ce so zo zo zo zo zo ashe shi kuma yana yana ce ma aljihun shi zo zo zo zo zo sai da ya tafi ya gama ciniki tsaf domin ya ɗauko kuɗi ya biya kuɗin takalman da ya tattara da takarda ya zo da ita tsohon ɗan boko ne ya je da wani lambar shi kaza wani lambar shi kaza aka tara mushi takalma kawai ya shafa sai ya ji da wayar shi da kuɗin da an sace wallahi sun kwashi ya je rabon fada sun kwashi in ci wallahi haka ya dawo kwanye ranar ji hawan jinin shi ya tashi in ba ta aka yi ba kuma dan fansho ne <laughs> wallahi dan fansho ne nan ba su da imani mala ne ta ba shi haƙuri ne ta ba shi haƙuri ne ta ba shi haƙuri to kaga shi ne wannan to kaga sane kenan kawai zai ka tafi kawai shi kenan galhanga to shi ɗan idan kana waige a sallah to sane yake maka ikhtilat yakhtalitu shaytan min salati al-abd sane ne shaytan yake yi ma ɗayan ku a sa kawai sai rika kwashe ma lada yana kwashe maka lada kai kuma kana wawanci kawai ga nan kawai ga nan wanda ba zai kai ga babban mutum yana sallah kai zai yana haka ba yaro ba to ba kyau khashi'un mutum yana ne kankantar da kai dai qad tawajjaha bi qalbihi ilayhi ya fuskantar da zuciyarsa zuwa ga Allah wa aqbala bi kulliyatihi alayhi sannan ya fuskanci Allah ga baki ɗayansa ya miƙa sa zuwa ga Allah haka ake so shine sirrin tsayuwa kana jin cewa ba kowa a gaban ka in ba Allah ba sannan ka zo a matsayin makaskanci mabukaci ba wanda zai biya maka bukata ka in ba Allah madaukakin sarki ba to kaga sirrin wannan sirrin kenan shi yasa idan aka yi sa'a aka samu ko da liman ne wanda yake ne mujawwidi wanda yake kyautata karatun alkur'ani kuma yake da murya sai ka dade ka ji baka gaji ba ana karatun sallar kana ji musamman kuma kana fahimtar abin da ake faɗi mana wallahi mantawa kake yi da cewa ma a tsaye kake ba wata gajiyar da za ka ji a jikinka saboda daɗin ganawa da ubangiji da kake da shi ya Allah ka haramta mana wannan daɗi Allah ka samu mu zama cikin waɗanda suke jin daɗin bautarka da tsayuwa a gabanka da sallah a gare ka ya Allah maɗaukacin sarki ka tabbatar da mu a matsayin masu bauta wannan fa ku duba shi yasa fa annabi Ibrahim yana cin addu'ar da yi fa ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati ya Allah ka sanya ni cikin masu tsaye da sallah ka sanya ni in zama mai tsaye da sallah wa min zurriyyati sannan ya Allah ka sanya zurriyata zama su ma za su rika sallah sallah daɗin da ke ciki a haramta maka ya Allah ka haramta mana ya Allah ka ba mu ikon bauta maka kuma ka sa sallan nan ke mana tasiri ita fa ce tanha anil fashai wal munkar idan sallar mutane ce kyau a ƙa'ida to ana tsammanin kasuwancinsu ya kyau ana tsammanin gwamnatinsu su yi kyau abubuwansu na ofis yi kyau komai nasu zai kyau saboda ita ce asalin gyara tsakanin bawa da ubangiji to in ta gyaru ta inganta to shi ke nan muka shiga wani waje kuma yanzu yana da yawa asraru tafiye ke kenan yanzu an mana bayani kan alwala an mana bayani kan fuskanta alƙibla. an mana a'a an yi mana bayani kan tafiya masallaci sannan kuma an yi mana bayani akan fuskantar alƙibla sannan kuma za mu shiga bayani insha Allah ta'ala a darasi na gaba akan fa'ida ta kabbara da kake cewa Allahu akbar Allahu akbar da kake yi shine asraru ubudiyyati takbir Allahu akbar da mutum yake faɗi kuma aka yawaita faɗi Allahu akbar sono kake faɗi a sallar asuba kabbara nawa mutum yake yi a sallar asuba shi wannan lissafin gashi ne sauki amma zai gaina ba mutane wahala kwakwalwa <laughs> ka ba ta kaiwa ko ka lissafa akwai wanda ya lissa ya sani? Hmm? biyar to yi bayani ikhtalafa ulama takbiratul ihrami ko bai ta bace farko ruku'u sujada ɗaukakowa daga sujada komawa sujada nawa ka sama kenan to tashi zuwa raka'a ta biyu tafiya ruku'u tafiya sujada kowa daga sujada zaman tahiya komawa sujada kowa daga sujada sha ɗaya ne wanda ya ce sha biyu a ina ya samu cikon ya yi ƙoƙari to kaga su sha ɗaya kake faɗi kana Allah kai ne mafi girma to kai zama a baki kawai ka faɗi to Allah shi taimake mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi